والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنت في السوري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والرمز بين والسواه أفضل وبين كل أثرين يفصلون warramza bayyin wato shi ramzi ka yi bayaninsa wasu wawu afdalu amma waninsa shi ya fi wa kullum kullu asarai ne yufsalu tsakanin dukkan asarai guda biyu ana yin tafsiri ana rarrabe su an gane wannan ku ana rarrabe su da mai bidaratin inda ardin tu'jam da wani da'ira wani zagayen abu round an gane wannan ku tsakanin kowane asarai guda biyu za a sanya wani alama da zai nuna hadisai guda biyu daban-daban kada a cakuɗa wannan hadisi da wancan hadisi an gane wannan wa inda ardin idan mutum zai idan mutum yana ya bijiro da littafi wajen malami wato ma'ana ya karanta littafi wajen malami malami ya malami ya ce ya yi daidai to sai ya sanya wani dubu a cikin da'ira din wanda ya nuna alhamdulillah wato an daidaita an nuna abin da yake abin da ya rubuta daidai ne wa kai fasla mudafin malamai sun kyamaci rarrabe ainihin mudaf yuhimu wanda ke nuna ainihin wanda ke wanda zai nuna kuskure a gani malamai sun kyamaci a wato a rarrabe mudaf mudaf da mudafu ilai kaman abdulrahman yanzu ana so a hada su ne kada mutum ya rubuta abdu a sadaran farko sai kuma can gaba ya rubuta allahi wani zai dauka abdu ne daban wancan kuma allahu daban ya hada su to nan abin da ke magana nan wajen ramzi abbreviation an gane ku wato abbreviation in kana da wani ramzi da kake yi a littafin ka kai bayani kamar yadda ibn hajar a cikin bulugul maram ya ce in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi an gane to shi ma kaza wannan ramzi shine misali kamar in na in na sa jimun ko in na sa ha'u ina nufin bukhari ne in na sa mimun muslim nake nufi in na sa ta'un tirmidhi nake nufi to duk irin wayannan wato a mukaddimar littafin ka sai ka yi bayanin cewa ga abin da nake in kuna karanta littafi na za ku ga wasu rumus to wayannan abbreviation din ga ma'anonin su nan so duk mutumin da ya shiga littafin ka wato cikin sauki zai gane da kake nufi amma idan mutum kawai ya yi littafin haye irin mutanen da ba sa karanta mukaddima to littafin zai masa wuyan fahimta an gani shi ramzi ka yi bayani amma waninsa shi ya fi wato mana barin ramzi din shi ya fi alkhairi kenan son samu kawai bukari mutu ya rubuta bukari cikakke musulun mutu ya rubuta musulun cikakke an gani kada ya yi ramzi din shi ya fi wa kulle a sarai ne yusalu ko tsakanin kowane asarai guda biyu za a rarrabe kada a haɗa wani hadisi da wani hadisi kowane hadisi a rarrabe shi bidaraji da wani da'ira idan an gama wannan hadisi sai a sanya wani abu zagaye a sanya wani round a nuna wannan hadisi an gama da shi to mun ga wani hadisi to mun san bai da alaka da wancan tun daga wani da'ira an sa a can gefen to idan mutum ya yi arzi ya karanta littafi a wajen malami an gani ya tabbatar da komai ya yi daidai daga cikin littafinsa sai sanya digo a cikin wannan ramzi din a cikin wannan da'ira din kai na'am ehm, wa karihu fasla mudafin sannan malamai sun kyamaci rabe mudafin da mudafin ilai yuhimu wanda zai nuna alama na dimuwa zai zai rudar da mutum zai rudar waqtu sana'a Allah wa taslima ma salati wa rida ta'zima ka rubuta ainihin sana'ar layi, yabo na Allah wa taslima da kuma sallama ma salati tare da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku a wajen hadisi ka ringa rubuta in ka ce Allah suka ce tabaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala A gane wato ma'ana ko da ya kasance malamin da ya karanta da kai a littafin shi kawai yana cewa ala Allah ne to kai ka zo ka sa tabaraka wa ta'ala an gane sannan wajen manzo Allah ko da yana cewa qala layi. sai sa sallallahu alaihi wasallam kai ka sa shi ne ma'ana ka rubuta yabo ga Allah da kuma sallama da salati ga manzon Allah warida da kuma radiyallahu anhu sun sahabbai ne aziman saboda girmamawa ko ba jona ko saboda girmamawa gare su sai yi wa malamin saboda yana sauri a wajen rubutun shi yanzu kala lahu zai cewa ta'ala ko tabaraka wa ta'ala qala rasulullahi kawai yana wucewa ne amma a wajen magana a wajen faɗa zai ce sallallahu alaihi wasallam amma a rubutu babu kai ka zo wajen rubutu ko malam bai rubuta ba ka rubuta wala takun tarwiduha aw tufridi walau kala la'asun asl ahmadi wato kada ka zama to kana yin ramzi nata kana abbreviation nata wajen tabaraka wata ala kada ya zama to kana yin ramzi na tabaraka wata ala ko kuma abbreviation na sallallahu alaihi wa sallam an gani kar ka yi haka kawai sallallahu alaihi wa sallam ka rubuta shi cikakke sun ce rubuta shi cikakke za ka fi samun lada na yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam auto tufridi wato an gaje wala kun tarmuzuna kada ka zamanto wato kana masa ramzi auto tufridi ko kuma ka rubuta shi ka eh, ka rubuta kawai sunan Allah kawai ka rubuta ba tare da ka sa wani alama ba kaka haka in ka zo sallallahu alaihi wasallam ka rubuta wani abu na ramzi a rubuta wani abu na sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kika rubuta kaka rubuta shi kadai babu wannan abun walau khala al-asr ko da ya zama asalin littafin da ka ruwaito wannan abun kila malamin ka ruwaito daga littafin malamin ka ko kafa ma sai ya zama to babu wannan sallallahu alaihi wasallam babu babu ta'ala din nan to ko da asalin yawo fita daga wannan kai dai ka rubuta khilafa ahmadi sabani shi imam ahmadi imam ahmad ya ce yanda malaminka ya rubuta a littafin shi kai ma haka za ka rubuta kuma ji wani ku kada ka sa in malaminka bai sa sallallahu alaihi wasallam kai ba ka sa in malaminka bai ce radiyallahu anhu kuma kai ba ka bar shi kawai qala abubakar kawai sai ka wuce tunda bai rubuta ba amma a wajen magana sai ka faɗa wannan shi ne fahimta imamu ahmad amma sauran malamin ka ce a'a ko da bai faɗa ba wannan baya buƙatar faɗan shi dama inda ake so ku yi daidai da malamin ka wajen hadisin abin da ya faɗa a littafin sa ku yi daidai amma wajen radiyallahu anhu ko bai faɗa ba dama kowa ya san radiyallahu anhu ta kawai ثم عليه حكم مقابلة بأصله أو فرع فرع أصل قابلة سنواجب إلى جريشي حتما دولي المقابلة يهي مقابلة ده أصل الإسلام إذا ما لم يرويتو حديثي to ya samu asalin kwafi na malamin ya yi mukabala ya tabbatar da abinda yake cikin littafin shi ke cikin na malamin an fara ya asali in ba na malamin ya samu reshe na asalin abala ya gila ko wani wani ɗalibi wani ɗalibi da ya ruwaito daga malamin malamin ya riga ya ba shi ijaza cewa abin da ke cikin wannan kwafi na ɗalibin daidai ne kaga wannan kwafi na ɗalibin reshe ne na asali ko to sai ya yi mukabala kabala sai ya yi mukabala da shi ya yi mukabala da wannan faru din to shi ma dole ne gare shi na eh, bai bayyin wa bayyin ramza hmm. kai bayanin abbreviation duk wani ramzi kai bayanin shi wasu yawo abdalu amma wani sa shi ya fi makaruhi na yin ramzi a wajen wasu malamai yin barin ramzi shi ya fi alkhairi gara kowane rubutu ka yi shi kake na'am wa bayna kulli akharaini kuma yufsalu wa yufsalu bayna kulli asrayni kuma a ringa rarraba tsakanin dukkan asrayi da hadisai guda biyu wannan hadisin in an gama shi a yi yadda za a yi a gane wannan hadisin daban wancan daban kada wani ya dauka a haɗa suke an gani lidaratin to ya za a yi mutum ya rarrabe su a yadda suke yi da in an gama da wannan hadisin sai a sanya wani da'ira a wajen ƙarshe duk wanda ya ga wannan da'ira a ƙarshen hadisin ya gane an gama da wannan hadisin in an ga wani hadisi sabo ne na wa inda arzin turjama to idan ku ma idan ko dalibi yayi arz ma'ana ya karanta a gaban malam malam ya ce littafin daidai ne kenan ya gama jarabi wani kurakurai sai sanya dugu a tsakiya duk wanda ya ga littafin da dugu ya san an gama gyare-gyare ko yana zai ɗauki littafin ya ruwaito shi ba tare da fashin hankali ba eh wani ya yi karatu a gaban malamin shi ko malamin ya ya wafaka mishi malamin ya bashi ijaza da littafin gashi ga dubo nan a nan wajen a cikin da'ira wa karihu fasala mudafin yuhimu malamai sun kyamaci rarrabe mudaf da mudafu ilai wanda wannan yana rudarwa ko abdullahi ka hada su da ka rarrabe eh wa kutsana allahi wa taslima ka rubuta yabo ga Allah da kuma sallama ga manzo sallallahu sallama da salati ga manzo Allah warida da kuma radiyallahu anhu ka rubuta shi ta'zima wannan domin girmamawa wala takun tarmizuha kada ka zaman to radiyallahu anhu ko sallallahu alaihi wasallam kana mai ramsi a gani turidi kada ka zama kana mai ramsi yanzu ga galiban littattafan da ake bugawa a Najeriya littattafan tauhidi sai ka ce kala rasulullah sai a sa wannan swadun kawai to kuskure ne an gane wannan ya nuna bugu ne na Najeriya bugu na Saudiya ko na Misira yana da wuya ga wannan ramzi an gane to da wannan sallallahu alaihi wasallam din ba a yin ramzi gare shi ko radiyallahu anhu ko ko kala Allah ta'ala ka rubuta ta'ala cikakke ba ramzi na'am eh to shi mafi alfito su dai wannan su dai malaman larabawa dai da malaman hadisi dai su ta hana Su zai yi wasu turawa su a ba ba matsala bane wannan ramzi din A ne au tufridi ko kuma ka ware shi shi kadai a gane kawai ka rubuta sunan Allah ba tare da rabiyar manzon Allah ba tare da ta'ala ba ko sunan manzan Allah ba tare da sallallahu alaihi wasallam ka ware sunan Allah shi kadai ba ba wannan kaza din kala abubakar take shuru kaka yi haka na walau kala al'asu ko da asali babu ko da asalin na malamin kofi na malamin in yace kala abubakar kawai sai shuru to kai ka zo zaka ce radiyallahu anhu kala rasulullah malamin sai shuru zaka ce kawai sallallahu alaihi wasallam ka rubuta khilafa ahmadi sabanin shi imamu ahmad bai mazhabin ahmad shi ahmad ya ce yanda aka rubuta kawai ka bar shi haka nan sai dai a wajen faɗa sai ka shi ƙala rasulun zai ce sallallahu alaihi wasallam ƙala wa baka kashe rasu yallahu an sun malayi hatiman muƙabala sannan wajibi ne a gare shi ya yi muƙabalar nashi da na malamin shi da asu kwafi nan shi ne ya yi muƙabala da na asali an fara ya ne ko reshe na asali wanda yake ya yi muƙabala da shi wanda ya yi muƙabala da wancan muƙabala kuma abu na shi ne kawai ka hana ko da sauran abubuwan da suke bukatar yawansu kamar wani suka da mudaf da mudaf ilai da sifa da mawsuf duk irin wayannan ba a so a rarrabe tsakanin su a ce kala kata da rage yana da kyau yau wannan malamin ba amma kai kofin ka ba ai kai da ka ruwaito da gare shi da ka ruwaito sai kai ka sa wannan abin naka ne wannan ba su wanda ya ga wannan malamin hadisi ya ga wannan bai tunanin cewa dole daga wajen malamin ka ruwaito an gano wannan shi radiyallahu anhu da waye dama ana bukatar ko malam bai faɗa kai ka faɗa to amma da malamin ya faɗa na hadisi shi din zaka faɗe shi daidai da daidai sai dai kai naka zaka zaka ce radiyallahu anhu yawwa alaikum salam wanda ba ne eh, ai ba laifi ba wajen abin da ya shafi manzon Allah ko Allah ko sahabbai shi ne ce kada kai ramzi amma sauran za ka yi amma kuma barin haka din shi ya bi kamar bukari yake cewa hawala sana bai sa ha'un kaga barin ha'un din da ya rubuta cikin jira an fi son haka a gani جزيات النظر بسم الله الرحمن الرحيم نعم kai baka shi sana'in ba a so a yi shi sana'in kai ba a so a yi wannan ba a so a yi ba amma in za yi littafi sai zama kana da wasu abubuwan da kai so ka takaita kawai buhari sa hawalan sanad kuma a ce bukari sai a sa ha'u musu ya sa lemu to kawai maka alheri ka kai haka amma an kai ba laifi ba ne sai lafi aula ne in eh, shi wannan saboda yana rikitarwa na za ta nazar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa fi ai wa fi hadha an-naw' a cikin wannan darar a cikin sa a cikin wannan nau'i din daru kullu ya rubuta littafi man haddasa wa nasiya وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح أتشين شاكوية أبن ديكي نوني أكل كرفبا مذهب إن قلتشي لكون كثير a حدثوا بأحاديث أولا domin da yawa daga cikin malamai din sun ba labarin wani hadisi tun farko walam ma uridat alaihi yayin da aka bijiro musu da hadisin lam ruwa ba su tuna da ita ba yayin da aka zo cikin malam ka taba gaya mun hadisi kace ni na fada ni na fada to wani zai yi mamaki gaskiya na ga bakin malam wallahi wai kirkiri malamin hadisin nan magana nan shi gaya mu amma daga baya kuma wai ya ce ba shi ya faɗa ba na matan gari to mutum zai zai ji haushi wani kuma tsakaninka da Allah ka manta to zai iya shi din nan da ya rike wannan abun kuma gaskiya ne abin ya faru kai kuma ka manta to kuma idan mutum ya manta da abu Allah bai kama shi da laifin abin da ya manta a gani shi dan adam sunan shi dan adam da shi da wa sai amma da bin ya zuma tare suka yi tafiya su yi tafiya tare sai janaba ya kama hammar aka nemi ruwa aka nemi ruwa ba a samu ba sai amma da ya yi birgima a ƙasa suka ce suka tambayi manzan Allah akan wannan manzan Allah ya ce ayya kayi kuskure ga yanda ake yi ga yanda ake yi ya koya mai taimama daga bayan sai wata rana abin ya faru sai amma ce cewa ya umar ka tuna da lokacin da kaza ya faru sai umar ya ce ni gaskiya ni ban tuna ba lokacin da muka je yaƙi kaza shi ni ban tuna ba da umar ya ga amma ya zage ce to shikenan tu kamata wallaita jika na jibinta ma abinda da ka jibinta a nan wajen kaga umar a nan wajen ya ce na jibinta ma abinda da ka jibinta to a cikinsu wani ne ya kuskure umar amintacce ne shi bai tuna ba amma amintacce ne shi ya tuna to ana rinjayar da wanda ya tuna din akan wanda bai tuna ba an ce man hafiza hujja alaman lam yahfaz to shi wanda yace ya tuna din sai ya tuka da shi to kai za a dauki mutum dukan ku <coughs> dukan ku gaba ɗaya amintattu ne to abin ya faru amma malam ya manta ne shi sa malamai saboda shi ma wannan ilimi ne mai zaman kanshi sai malamai suka littafi man haddasa wannan siya amma su yan hannabiya ba su aiki da shi yan hannabiya idan aka samu irin wannan hanzarci to mutum ma tunda ya manta ma ya nuna kuma matsala suna sun yi saɓani ko a gaba an gane amma mazhaba su mai rauni ne mazhaba ingantacce in dai dukkan su amintattu ne kuma ɗayan su ba ƙaryatawa yayi ba idan wanda ya ce abinda wani ya gaya mun ƙarya ne wani aiki da duk za a jihar amma kuma wancan din ba za a zuba da mutunci shi ba tunda shi wannan yake gaskiya ne wannan yake to amintacce da amintacce ni yi sabani da za mu ce to ai wani din nan da ganganka a kawai kaza a kawai dai ba za mu yi aiki da hadisin ba amma wannan yana nan tare da mutunci shi kila ɗaya ya kuskure ne kila kaza kila kaza an gane wannan shi nan babin hadisi a babin hadisi An gane a babin rayuwa ma abin zai iya faruwa haka ba a babin rayuwa wallahi za ka iya ganin kun yi magana da mutum iri-iri baka sani ba yake wallahi ba sani ba ba ta jin wannan maganar ba ka taɓa ji ba to kuma wani wani wani da gangane wani kuma tsakanin shi da Allah wallahi ya manta amma musamman wannan zamanin wani za a dasa shi ne shi ma sai faɗa fara a to shi da Allah ba in dai ka san mutum amintacce ne yake kyakkyawan zato wani amintacce ne yace ya manta kyakkyawan zato in ya in ƙarya yayi shi da Allah an gani wannan kalmar da aka ce wa kulikal insanu da ifa din nan to lalle ta tattara tana aiki an gane lakinnahum la yatimadihim ala ruwat anhum yanzu ka duba Abdullahi bin Abbas malam kowa ya san dai matsayin shi a wajen manzon Allah da ilimin shi amma dukkan sahabbai sun ruwaito annabi ya auri Safiya annabi ya auri Safiya bayan ya gama aikin hajji shi kuma shi kadai ya ruwaito annabi ya auri Safiya tana aikin hajji an tambi ka tafiyan kanta, an ce annabi sai da ya gama an tambi abu rafi sai da annabi ya gama masu sauran masu ruwaya sun ruwaito annabi ya ce kada mutum ya yi aure yana cikin aikin hajji sai abdullahi bin abbas ya ce annabi yana cikin aikin hajji ya aure tafiya an wajen haka babban sahabi ne gashin sahabi manzo Allah amma ya yi kuskure da zai wajen ruwaya mutum ne shi an gane yana iya kuskure a cikin abu na'am na'am lakinnahum li timadihim ala ruwati anhu sai dai saboda dogaran su akan masu ruwaya daga gare su faru ya ruwa anil lazira rawaha anhum sai suka zama to suna ruwaito wannan hadisin daga wayannan da suka ruwaito daga gare su an gare kamar ni yanzu na ce na manta ka zo mala zurumi ne ce ba ka tuna malam kai ka gaya min kaza sai na ce gaskiya ni ban tuna malam rana kaza ba ban tuna ba to yanzu tunda abdulmumin amintacce ne nawa sai ce to abdulmumin ya ruwaito cewa na ce kaza sai ba ce ni na ce ba yanzu kai da abdulmumin ya ruwaito cewa ni na ce sai aka zai aiki da ni haddasani abdulmumin anni anni qultu kaza aka zai ruwaito hadisin kuma kaza tafiye da shi so ni na manta yanzu a babin adalcin ce al-mumin ya ce ni ce amma in kawai saboda mumin ya ya tunatar da ni ko ni ban tuna ba ya zo ce ni na ce to ban adalci ba an gane ba. na'am ka hadisi suhail bin abi salih an abi ba. kamar hadisin suhail bin abi salih an gane an abi daga daga baban shi daga abi marfu marfu'an fi qissati shahid wal yamin a cikin kisan shaida da rantsuwa قال عبد العزيز بن محمد الداوردي اي عبد العزيز بن محمد الداوردي ياتي حدثني به ربيعه نعم عن ابي عبد الرحمن عن سهيل يو ربيعه يبل labarin wannan hadisin eh ربيعه بن ابي عبد الرحمن يبل labari daga suhail ko ana falakiti suhailan to sai na gamu da suhail din sa'altu an sai na tambayi suhail game da wannan abun lam ya'rif to sai zan bai san shi ba shi suhail ya ce sai bai sani ba sai na ce inna rabi'a haddasani an kaza kaza lalle rabi'a ya ban labari daga gare ka da kaza rabi'a ya ban labari daga cewa kai kace wa kana suhailun ba'da zalika yaqul ya kasance suhail bayan haka yana cewa Rabi'a rabi'atu anni ajibu rabi'a ya bani labari daga gare ni anni hadathu an abi cewa ni na bashi labari daga baba daga mahaifina bihi da wannan hadisin wanda za'iruhu kafira an gani ire-iren shi suna da yawa daga wannan yana daga cikin dalilin da yasa hannafi hannafiya suka ajiye wani hadisi farko sun ce hadisin ya yi karo da doron nasu alkur'ani wata shidu shahidai ne mai rijali fa in lam yakuna rajulaini ne rajulun wa ta ce babu inda Allah ya ce shahidun wa yamin a gani wannan shahidun wa yamin din wani ƙari ne akan wannan nasi din su kawai Ba su yi aiki da shi ba sannan kuma ga wannan ruwaya dan haddasa wannan siya za a iya samun kuskure duka aji ba su aiki da shi ba an gane, amma abin da yake ƙaunin raji ana aiki da hadisu an gane na man haddasa wannan siya idan ba ƙaryatawa ya yi ba kaga wannan bai ƙaryata ba wannan ya yarda cewa rabi'a ba makarici ba ne tiƙa ne shi sai za a ce haddasa ni rabi'a anni anni haddastuhu ko an abi bihi an gani eh imamu suyudi na da wata risala ya karama haka tazkiratul mu'tazzi fi man haddasa wa nasiya ya tattaro irin wayannan hadisan risalan bai wuce dan karami haka bai da yawa sosai bai wuce shafi 20 da wani abu ko 30 haka eh hadisan ba su da yawa na man haddasa wa nasiya na'am na'am duniya da ake lai masu eh. ana iya da da a ikhtilati daban ikhtilati mutum ya yi hatsari kan shi ya bugu ka san wani ya yi kan shi ya bugu yakan manta da duk abin da ya sani da wani kuma tsufa yakan sa ya rude wani kuma littafi dama shi yana da dabu kitab ne yana rubutawa ne yana kallo sai littafin ya kone ko littafin ya bace sai koma yana yi da ka sai ta kusa kusai a nan wanda sai a ce mai muktalibi ba mantuwa bane wannan aiki eh wannan wannan da ruwan eh gaskiya idan yana da kokari yana kokari kuma yana son sunna al-wijada wallahi tun da ya hadari kai kan da bai san sunan ka bane bai san sunan ka ba ko kaɗan. a ga yanzu kan ku gaisa kuma hadari yayi yanzu a ga yana yawo kenan baya suna da komai da abin da ya faru da bai sani ba to ba a ce hankalin da jikin jikin da ma na firar ji na'am بيتونية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادة إيه. آه، ألفاظ الأداء هل ينفع كما دي ولا الصورة كدنيا إلا أنا خبر صورة متاني ما نعم ألفاظ العداء إيه، لفظ لا أدائي يقول الواجد أذني نعم يقول نعم. الواجد إيه، واتو الواجد بوجادة شيني الواجد بوجادة هنا wujada وجدت بخط فلان ناسا مدرمتواني na samu hadisi hmm. da rubutun malam wani aw qara'tu bi khatt fulan ko na karanta wani hadisi da rubutun malam wani thumma su kula isnad wal matan sannan zai kora isnadi da matanin an gane kare ce hadasani hmm. tunda malamin bai gaya mai gaba da gaba ba ya samu rubutun malamin sai ruwaito hadisi da rubutun malam sai da ce wajadtu bi khatt fulan an gane ko haddasani shek wujadatan haddasani fulan wujadatan wanda ya bani labari da wujada malshuda mulahaza na'am alwijada allati yuqalu fiha annaha munqati'a wato ita wujada wacce ake cewa ita munqati'a ce an yajida fi kitabi shaykhihi la fi kitabihi an shaykhihi ya samu a cikin littafin malaminsa ba wai cikin littafinsa daga wajen malaminsa ba musulma rawahu muslim fi ghairi misalin abin da musulmi ya ruwaito a cikin hadisi ba ɗaya ba biyu ba min gare abi bakar bin abi shai ba ala ne wajen fi kitabi an hisham an abi na samu a littafi na daga hisham daga babansa an aisha radiyallahu anha na samu a littafi na daga hisham kitabi domin mai ruwaya in ya samu a cikin littafin kashi da kashi samu wani hadisi daga malaminsa. kana ala fiqatin min annahu akhadahu an to ya kasance yana kan aminci cewa ya karba daga malamin ko ba gaba yana tunda ya samu ya samu maganar malamin sa a cikin littafin sa summa takunu zakiratu to sannan sai tunanin shi kwakwalwan shi ya yaudare shi bayan sa annahu sami'ahu minhu sai ya manta cewa shi ya ji daga malamin ne fa ya ta sai ya yi takatsantsan zai ce tawarru'an eh dan takatsantsan wa yaqulu annahu wajadahu fi kitabi sai a ambaci shi ya samu a cikin littafin malamin kama fa'ala abubakar kamar yadda abubakar bin abi shaiba ya aikata rahimahullah Allah ne irin wannan ba matsala amma irin mafi yawan mujada malamai sun ce mun kaɗe da shi ina ruwaito hadisi da wajattu bi kaɗe fulani to tsakaninka da malamin akwai yin kiɗa ikin da rubutun shi ga gani baya nan ba ku haɗu da shi ba na'am insha Allah yanzu a zama daidai da sauran mutane ku na'am sai wa'ammal ada wa'ammal ada za ta shi na irin wani bakwai shi ne wa'ammal ada ya kamata in za a sa littafi ne a ringa neman littafi iri ɗaya da ajiya nuka iri ɗaya wannan cincin na matan da aka fara sa da wannan shi ne na asali na'am an ne da cewa wanda muke tafiya zuwa gare shi jami'al qur'an allazi anzalahu Allah lalle dukkan qur'ani wanda Allah ya saukar da shi wa mara bi isbati rasmi kuma yayi umarni da a tabbatar da rasamin shi yusakh lam yansakh lam kuma ya zama to bai shafe shi ba wanda wato ba a shafe shi misali wala rafa tilawatu ba da nuzuli kuma Allah bai dauke tilawansa ba bayan bayan saukar da shi bai dauke tilawan ba bayan saukar da shi wallahi bayan shine wanda ke tsakanin bango da bango ya tsakanin bango da bango na farko daga farkon Qur'ani Fatiha har zuwa ƙarshe shi ne tsakanin bango da bango kenan allazi hawahu mushaf usman wanda mushaf na usman ya tattaro shi wa annahu lam yanqus minhu shay'a kuma lalle wani abu bai tauye daga cikin sa ba an gane yayi wala lalle wani abu bai tauye daga cikin sa ba kuma ba a ƙara wani abu a cikin sa ba shine asalin dai qur'ani shi ainihin mushaf usman abin nan shi rasmu rasmu na usmani wa anna tartibahu wa nazmuhu sabitun alama na zamanullahu ta'ala cewa lalle kerantuwansa da kuma tsarin shi ya tabbata a kan tsarin da Allah ya tsara subhanahu wata'ala warattabahu min ayi suwa yanda ya keranta shi daga ko daga ayoyin surori ayi daga ayoyin nan na surori wala bi qaddim min zalika mu'akhiran wato bai kaddamar da abin da ya kamata a kai shi ƙarshe ba abin da ya kamata a jinkirta da shi bai kawo shi gaba ba wala akhara min zalika muqaddima sannan bai jinkirta abin da ya kamata a gabatar da shi ba wannan alin nabi lalle al'umma sun kiyaye sun haddace daga annabi sallallahu alaihi kulli sura wato tartiba ayi kulli sura jerantuwan ayoyi jam'i ne na aya jerantuwan ayoyin kowane sura wa da kuma wuraren su wa arafan mawaqi'a kuma sun san ma'aukan su kama tawadat anhu nafsul qira'a kamar yadda suka tsare nafsu suka tsara ainihin nasar kira'a shi shi kira'a sun tsara yadda ake yin shi wa zatin tilawa da shi shi zatin tilawa din ala suyudi fil itiqan imam suyudi ya ce a cikin ainihin itiqan tabbatat bi hadhihi an-nusus al-mutazahira eh, ya tabbata da wannan nasoshi wanda suke masu nannan juna ayi kullu suwa lalle tasiba ayi kulli sura lalle jerantuwan ayoyin kowane sura yadda suke yanzu a cikin ƙurani talaqahu sahaba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun karbe shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaqahu rasul sallallahu alaihi wasallam an jibril shi kuma manzon Allah ya karbe shi daga jibril shi kuma jibril ya karba daga Allah ta'ala yakunu tawqifiyan sai ya zama to tawqifiyan na'am la fihi lin nazar wal qiyas babu wani fage a cikin ga nazari ko kiyasi wala mahallun fiye da ra'ayi babu wani mahalli na kawo wani ra'ayi ko kawo wani ijtihadi alaysa li ahadin min an-nas ma ma balaga babu babu ga ɗaya daga cikin mutane duk yanda sha'anin shi ya kai an yughayyara fihi wadu aya ya canza wada an yughayyara fihi wada aya ya canza wani tsarin aya a cikin sa kalma ko ya canza wani tsarin kalma yuqaddimu ba'da aya ya gabatar da wasu sashen ayoyi akan kan ba shi da iko Allah asmin ba'd kalim ko ya jinkirta wasu sashen kalmomi daga sashi ومن تحدثه نفسه بشيء من هذا duk wanda ran shi ya ba shi labarin wani abu daga cikin wannan ya zama yana zancen zaci akan tunanin ya kaddamar da wani abu ko ya jikitar da wani abu innahu ji an wata dallal to yana kasancewa ɗan bid'a ne kuma ɓatacce duk mai tunanin gaskiya ya kamata a gabatar da kaza ko a jinkita kaza a gane ko yana tunanin cewa wa'annan sahabbai sun gabatar da wani abin da ya kamata a jinkirta sannan sun jinkirta abin da ya kamata a gabatar wanda ya wannan tunani dan bid'a ne ko ɓatacce ne shi kuma wannan abin ya fitar da shi an gane wannan ko ya fitar da shi daga ainihin igiya na musulunci ya kama ya cire igiya na musulunci daga wuyansa kuma ana iya cirantowa daga waɗannan nassoshin annahu cewa lallai kamar yanda yake wajaba a jeranta ayoyi a cikin tilawa yajibu tartibuha haka yana wajaba a jeranta shi a wajen rubutu huwa amrun wannan al'amari ne wanda aka yi ijma'i a gare shi babu sabanin insha Allah إيه؟ ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك